radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana rana na yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko da kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Muleka Iran. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu za su gyara zama kuma za a ji shirin amma kafin nan ga Abdullahi Salihu Katsina ɗauke da nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 30 ga watan Disamban shekara ta 2021. wanda ya daidai da 25 ga watan jumada ula na shekarar 1443 hijirar kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 507 da sa gabata rana irin ta yau wato 30 ga watan disambar shekara ta 1514 aka haifi andres veslos fitaccen likita ɗan ƙasar belgium a birnin brussels fadar mulkin ƙasar ya shahara ne sakamakon yadda ya kware wajen sanin bangarori na jikin dan adam ta hanyar gudanar da aikin hida inda har ya rubuta wani fitaccen littafin sa dangane da sassan jikin dan adam wanda ake kira da ma'aikatar jikin dan adam wannan yasa ake kiransa da babban mai ilimin hida a halin yanzu haka ana amfani da hanyoyi da aka samu a cikin ilmominsa a bangaren ilimin hida sai dai an kara inganta su bayan samun kayayyakin aiki na zamani ya rasu a cikin shekara ta 1564 a kasar ta belgium masu saurare ko san cewa shekaru 107 da suka gabata a ranar irin ta yau bayan harakin duniya na ɗaya sojojin dalar usmaniya ta turkawa suka fara mame wasu yankuna na ƙasar iran duk da cewa iran ɗin ta sanar da cewa ba ta goyon bayan wani bangare a yakin a lokacin sarakunan kajariyawa na iran sun nuna gazawarsu wajen tankara sojojin dalar usmaniya wanda hakan ya sa suka mame yankunan tabriz da kuma aromiya a yammacin ƙasar ta iran amma daga bisani sojan rasha sun fara fatattakar sojin dolar usmaniya a yankuna da suka mame a cikin yankin asiya wanda farmakin sojan rasha ya kai hakan sojojin dolar usmaniya a cikin kasar iran inda ita ma rasha ta mame wasu yankunan kasar ta iran har sai da ta kusa isa birnin tehran amma sakamakon juyin juhalin gurguzu da aka yi a kasar rasha a shekarar 1917 sojan rasha sun fara ficewa daga yankunan da suka mame a iran kamar yadda kuma sojin dolar usmaniya sakamakon kashin da suka sha a yakin duniya na ɗaya sun fice daga sauran yankunan da suka mamaye a cikin ƙasar iran da ƙarshe masu aure kuma san cewa shekaru 22 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan disamban shekara ta 1999 tsohon shugaban ƙasar rasha boris yeltsin ya yi murabus inda vladimir putin ya mai gurbin sa. boris yeltsin ya kasance babban sakataren jam'iyyar gurguzu da ke mulki a lokacin tarayyar soviet ga shugabancin gorbachev barushewar tare soviet ya zama shugaban ƙasar rasha a shekara ta 1991 radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe biyu da minti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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta ce Donald Trump ne na farko a jerin sunayen waɗanda ake tuhuma da kashe Shahid Suleimani. a najeriya kuma tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama ya ce tsohon shugaban kasar jonathan ya bar wa shugaban buhari dala amurka biliyan 550 a asusun gwamnati sai kuma kasar sudan inda za ku cewa shugabannin kasashen larabawa da ma wasu kasashe sun buƙaci hamduk ya ci gaba da riƙe mukaminsa yanzu kuma ga cikakkun labaran babban sakataren hukumar kare haƙƙin bil'adama na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasashe uku a yankin gabas ta tsakiya sannan wasu uku daga wajen yankin suna da hannu wajen kisan kwamandan masu yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasashen iraki da siriya shahid kasim suleimani a farkon shekara ta 2020 kazim garib abadi ya ƙara da cewa tun da gwamnatin amurka ce ta kashe shi mafi yawan wa'anda suke da hannu a wajen kisan nasa amurkawa ne garib abadi ya ƙara da cewa ya zuwa yanzu dai mutane 120 ne hukumarsa ta lissafa a cikin daftarin bin kadin jinin nasa sannan an fitar da sammakin kawo mutane 40 daga cikinsu banda haka ma'aikatar shari'ar ƙasar iran ta aike da jami'anta zuwa ƙasashe tara a duniya don ci gaba da bincike don samun ƙarin haske dangane da kisan nasa labarin ya ƙara da cewa tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump shine babban wanda ake tuhuma da hannu wajen kisan shahid kasim suleimani sannan hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato interpol za ta taimaka wajen kama wa'anda ake tuhuma da laifi wajen kisan shahid kasim sulaimani. hukuma mai kula da al'amuran girgizan ƙasa ta ƙasar masar ta ba da sanarwar cewa an yi girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin richter biyar da digo tara a kusa da tsibirin crete wanda ya kai ga mutane a cikin birane da dama a ƙasar masar sun ji ƙararta jaridar egypt today ta kara da cewa girgizar kasa mai ma'aunin richter 5.4 ta aukawa tsibirin kasos da crete na kasar girka a ranar litinin da ta gabata sannan wata mai ma'aunin richter 5.2 ta sake aukawa kusa da tsibirin crete sa'o'i hudu bayan ta farko wanda ya kai ga wasu mazauna bakin teku mediterranean a kasar masar sun ji karata magajin garin tsibirin kasos wanda yake kusa da inda abin ya auku ya bayyana kafafen watsa labarai na birnin athens babban birnin kasar girka cewa girgizar kasar bai ja wata asara ko na gine-gine ko kuma rayuka ba tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama na tarayyar najeriya mr osita chidoka a gwamnatin goodluck jonathan ya musanta cewa mai gidansa bai bar wa shugaba buhari kudade masu yawa a asusun gwamnati a lokacin da ya mika masa shugabancin ƙasa a shekara ta 2015 ba shi dako da yana maida martani ne ga ministan sifili kuma tsohon gwamnan jihar rivers mr rotimi amai ce wanda ya fito a kafafen yada labarai yana cewa a matsayinsa na tsohon shugaban majalisar gwamnoni a lokacin shugaban kasar da ya shuɗe bai bayar wasu kuɗaɗe masu yawa ga gwamnatin buhari ba ya ce ya san cewa babu kuɗaɗe a asusun gwamnati a lokacin wanda za su iya kashewa na makonni uku ba shidako dai ya ƙara da cewa banda kuɗaɗen da mai gidansa ya barwa gwamnatin buhari ya sami nasarar jawo masu zuba jari daga kasashen waje a lokacin shugabancinsa wanda suka zuba jari na dala amurka biliyan 35.5 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugabanni daga kasashen larabawa da kuma su kasashen duniya sun yi kira ga prime minister kasar sudan abdullah hamdok ta tarho inda suka buƙace shi kada ya yi murabus daga mukaminsa jaridar sudan tribune ta bayyana cewa baya jejeniyar da firayim ministan ya yi a ranar 21 ga watan nuwamban da ya gabata da shugaban kasar ta sudan abdul fatah al ya amince ya koma kan matsayinsa na firayim minista sannan ya kafa sabuwar gwamnati ta kwararru amma har yanzu ya kasa yin haka don haka a ranar talatin da ta gabata ya faɗa wa burhan kan cewa zai aje mukaminsa kamfanin dillacin labarun gwamnatin ƙasar saudiya ta bayyana cewa yarima faisal bin farhan ya kira hamdu ta wayar tarho inda ya ba shi shawara kan ya rike mukaminsa kada ya sauka labarin ya kara da cewa yarima farhan ya buƙaci hamduk ya yi ƙoƙarin kafa gwamnati da gaggawa a ƙasar don shine mafi alheri ga mutanen ƙasar sudan hukumar ocha ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta ba da labarin cewa 'yan bindiga sun shiga rumbun ajiyar abincinta a garin el fasha na yankin darfur ta arewa inda suka sace abincin da ta ajiye a cikin ɗakin ajiyar jaridar sudan tribune ta nakalto majiyar hukumar tana faɗar haka a jiya laraba ta kuma kara da cewa 'yan bindigan sun kai hari kan rumbun ajiyar abincin ocha a ranar 28 ga watan disamban da muke ciki kuma kwanaki hudu kacal bayan hari irinsa da suka kai a tsohon sansanin sojojin unamis inda hukumar take ajiye wasu abincin nata suka sace labarin ya kammala da cewa hukumar ocha tana da abinci mai yawan ton 1,900 a rumbun ajiyan abincinta na el fasha amma bata bayyana yawan abincin da 'yan bindigan suka sace ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kasance labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin da ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu ɗan tarihi da ke nan ƙasar Iran. Da kuma irin damammakin da ake da su ga 'yan kasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan ƙasar Iran. Da fatan masu wariya su kwanci da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan barin su abin na man tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da ɗan tarihi a nan Iran kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. a yau za mu a garin mangare cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar iran da ke birnin kuzistan ƙauyen shakatawa na mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jin hankula kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman inabi ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kuɗaɗen shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon buɗe ido da ke yankin guzistan to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin bishar kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan ƙasar iran a gefen wannan ƙoramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tana daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan ƙasar iran a tsakanin shekara ta dubu ta shekara 120 zuwa shekara ta ɗaya hijira kamariya kuma ya kunshi ƙorama fada lambu wajen wanka da dai sauransu. wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai daukar hankali a nan kasar iran wato lambun fadar akbariya mai daukar hankali mai dan tarihi da ke birnin birjan a lardin khorasan ta kudu irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akabariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani bangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka kawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka kawata fadar akbariya wannan fadar da wani bangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya hada da bangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma bangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da kasar iran ta samu a bangaren yawon shakatawa da hakan ya sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren amma adinin wanda suka taimaka shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng domin jin wasu daɗaɗɗen shirye-shiryen da muke dauke da su da ma wannan shiri da muka gabatar muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. Barin haɗa ku da Aliyu Za'if kari domin jin irin waƙar da yake ɗauke da ita. Da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin. غذای من غم گسار هم نشین و مونس شبهای من مونس شبهای من ای شنیده وقت و بی وقت از وجودم ناله ها لای کوه بخوانم بر تو امشب دفتر صدای من تا بخوانم بر تو امشب دفتر صدای من تا بخوانم بر تو امشب دفتر صدای من تا خانم بر تو امشب دفتر صدای madalla da ali riza iftikari a cikin wannan waka da ya gabatar mana ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama jini ban kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da tabar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. شور انگیزم گل میبویم گل میریزم بر عطر سوی تا بستم بیمه مستم شادی To ma saurare ya zama wajibi ban kwana da ku a nan ganin lokacin da aka ɗewa shirin ya kawo jiki sai a tarbe mu a an jima da dare domin jin mu ɗauke da wasu a ɗan shirye-shirye amma kafin na amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dukun shirin nake cewa ga zaman lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. thank you